السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 17 ga watan dulka'ida hijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da 1434 daidai da 22 ga watan Septemba shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna ci gaba da tarihin sayyidina ali ibn abi talibin allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda sayyidina ali sarki ne na annabi bayan kasancewan shi ɗan uwa na jini da yake da dangantakan jini da annabi sannan kuma khalifa ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana rangiyan khulafa'ur rashidin su hudu wanda annabi ya ce za a khalifanci a bayan shi alamin walin nubuwa a bisa tsarin annabta na shekara talatin to sayyidina ali yana daga cikin waɗannan bayan Allah da Allah ya sa albarka a zamaninsu so gudanar da wannan aiki Allah ya sa mu dace da biyayya ga irin abubuwan da su ma suka biyayya a kan shi sayyidina ali bin abi talibin talibin mala yace mauliduhu wa nasha'atuhu yaushe aka haifi sayyidina ali ya sayyidina ali ya taso kuna fahimtar wannan da kyau ko mala yake cewa wulida aliyin radiyallahu anhu fi dakhilil ka'aba wulida aliyun an tambaye an an haifi sayyidina ali Allah ya ƙara mashi yadda fi dakhilil ka'aba a cikin ka'aba ba wai an buɗe ka'aba aka yi naƙudan shi cikinta ba abin nufi a shine a cikin farfajiyan garin maka aka haifi ƙablal ali qablal bi'tha annabawiyya kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi ashari sinin da shekara goma wa karrama Allah wajahu an sujudi li asnamiha sai Allah maɗaukin sarki ya girmama fuskan sayyidina ali bai taɓa yin sujada ga gumakan da ke ka'aba a wancan lokacin ba domin a lokacin akwai gumaka sittin kewaye da ka'aba wa ma kana miladuhu radiyallahu anhu bidayatu ahadin jadidin lil ka'aba mala yace kai ka ce haihuwan sayyidina ali to kamar wani sabon tarihi ne aka buɗe ma ka'aba ma'ana sanda ta zama sansanin bautan gunki a wancan lokaci sai kuma aka haifa ɗan da shi kuma bai taɓa yin sujada ga gunkin ba walil ibadati fiha kuma kaman ana isar da wani saƙo ne cewa an haifi wani ɗan da ba zai bauta ma kowa ba sai Allah to ko ka'aba ba za a ƙara aje gunki wanda za a bauta ma wannan gunki a wajen ba wannan hasashe ne na malam mun yi bayani a karatun da ya gabaci wannan cewa ai ba sai da na ali ne farkon wanda aka haife shi bai taɓa bautan gunki ba ina fatan mun gano wannan da kyau sabon manzan Allah suna da yawa wanda aka haife su a haka Allah ya shiryar da mu mala ya ce abuhu mahaifin shi shine abu talib buna abdulmuttalib min kibarin rijali fi ƙorashin mahaifin shi sunan shi abu talib ɗan abdulmuttalib yana daga cikin manya-manyan mazaje jagorori daga cikin Qurayshawa wala kada kanat ƙureshin kulluha tanzuru ila abi talib dukkanin Qurayshawa sun kasance suna ganin abu talib da daraja da mutunci suna kimanta shi nazaratuha ila ka'idin wa za'imin suna mai kallon jagora ne shugaba ne mai faɗa a ji a cikinsu alkullu yuhibbuhu dukkanin ƙoreshawa suna son shi wa yuhabuhu kuma suna ganin kurjinin shi wa yuqaddiru wa yuqaddiruhu sannan kuma suna mutunta shi wa yahtarimuhu sannan kuma suna ɗaukan shi da kima da daraja mutum ne mai mafificiyar ɗaukaka a cikinsu mala ya ce la lima kanatihi fi ƙorashin, ba wai matsayin da yake da shi wajen qurayshawa fahas kaɗai ba bal qabla haza wa za ka, tun kafin ma a waye gari a ce akwai wani matsayi da wani daraja na musamman da ake kallon qurayshawa da shi tun tasowar shi ya zama mutumin kirki mai mutunci mai ƙima da Allah maɗaukin sarki ya makwarjini. Mala ya ce, La ya hamiluhu min nafsin karima وصفات عظيمة وشخصية عادلة تبحر الناس بقوتها واستقامتها وشموخها ما لما يحمله sakamakon irin baiwan da Allah maɗaukin sarki ya mashi min nafsin karima yana da zuciya da rai mai karimci shi mutum ne mai mutunci mutumin kirki ne wanda ya san ya kamata jama'a abun mamaki yanzu ga mutane sun taso wai suna sa a girmama su kuma sai ka kasa gane ta yaya za a girmama su ba su ɗabi'antu da wannan ɗabi'a na kirki ba kun fahimci wannan da kyau ku Ba yadda za ka samu daraja da kima a idan al'umma in ba ka neman makanka daraja da kiman nan ta hanyar ayyukanka na kirki irin maganganunka da kake faɗi irin abubuwan da suke kaiwa suke komowa ba ina fatan mun gane wannan da kyau in ka ga mutum jama'a suna daraja shi wallahi ya daraja alaƙan shi da mahalicin shi a ajin farko kenan aji na biyu kuma shi ya neman makan shi wannan mutunci tsakanin shi da mutane wajen yin abin da ya kamata amma bayan da za a yi mutane suna zargin ka kai ba mutumin kirki ba ne kai ba mai mutunci ba ne kai ba mai kima ba ne a waye gari dare ɗaya kawai su kama girmama ka da wani dalili za su girmama ka jama'a mun gano wannan da kyau ko ku ji dai abin da malam ya faɗi shi da kanshi wa sifatin azima sannan Allah madaukin sarki ya yi ma Abu Talib siffa na girma wa shakhsiyatun adila sannan Allah madaukin sarki ya yi shi da shakhsiya na adalci baharun nasu bi quwwatiha wanda mutane suke haɓakuwa saboda irin wannan darajar da Allah ya mashi yawan aka cuce ka ana jin labarin za ka gaya mai nan da nan ma mai cutan zai janye cutan saboda zai gudun a ce wai abu talib ya ji labarin cewa kai din nan ka yi ma wani rashin mutunci ko na rashin kyautawa ina fatan mun gano wannan da kyau wasu kamati hawa shi ha kuma allah maɗaukin sarki ya mai wani irin halitta da rarren halitta mai kima sannan allah maɗaukin sarki bai yi shi da kaman da in ka gan shi za ka iya rena shi ba wa da aliyyar radiyallahu anhu haƙiƙa an haifi sayyidina ali wa fataha ainihi ala nurin risala al-muhammadiyya lokacin da ya bude ido kawai sai yake cibir ai da hasken manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama war risalatul khalida kuma Allah madaukin sarki ya mai baiwa baiwa na wani irin manzanci wanda yake tabbatacce allati kanu yad'u olaha. rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan manzancin wanda annabi ya zama shine jagoran kira zuwa gare ta wa tuhu tufuliyatuhu sayyidina ali ya ƙarar da wannan ƙuruciya nashi fi baitin nubuwa a gidan annafta fata'addaba bi adabiha kuma ya ɗabi'antu ya ladabto da ladubba irin na gidan annabta, wa hamahu Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukin sarki ya kiyaye sayyidina Ali wa akramahu min aljulusi amama sanamin sai Allah madaukakin sarki ya girmama shi ya kimanta shi daga zama a gaban kowane gunki aw sujudi li ghairi ta'ala ko kuma yin sujjada ga wani wanda ba Allah ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi domin sanda ya taso yana karami ya taso ne a ƙarƙashin kulawan annabi to ko bayan da za a yi wanda yake karkashin kulawan annabi ai ya bauta mu gunki ko wannan ba zai yiwu ba Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yace ce wa qad waritha aliyin radiyallahu anhu min abihi al-fada'il haƙiƙa waɗannan falololi sayyidina ali kai ka ce gadin siye daga mahaifin shi kulluha wa sifatin hasana da kuma siffofi kyawawa jami'uha baki ɗayansu malam ya ce waritha anhu bazal wal azmi wal aqida ya gaji yaɗa alheri kyauta da kyautai ya gaji himma ta ƙwarai da kuma aƙida ga mahaifin shi wannan ƙarya ne na ƙarshen sau da haka ce ya gaji aƙidan abu ɗalib to mushiriki kenan jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Sau da abu talib har ya mutu a mushiriki ya mutu abu talib ba musulmi ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko abu talib ba musulmi ba ne duk wani mahayaniya da mutane suke ambatawa ƙarya ne kawo ba wanda zai kawo maka ruwa ya tabbatacciya na cewa abu talib ya rasu a ya musulinta har lokacin da zai rasu annabi yana cewa ya faɗi kalman shahada zai kafa hujja da ita a gaban Allah ranar kiyama ya shiga aljanna kowa ya san wannan to amma 'yan shi'a da sufaye su ne waɗanda suke cewa wai ai ya musulunta za a ce mahaifin sayid na ba musulmi ba ne a'a to mahaifin annabi ibrahim ba kuna fahimtar wannan da annabi ibrahim da na ali wa gaba da wani yanzu kan ana ai kan ana ɗan waye ɗan annabi nuhu ne kai tsaye amma ya zama kafiri mallantana sayyidina ali baban shi ba annabi bane kuma me a ciki dan uban shi ya zama kafiri shine kafirin ba ruwan Allah madaukin sarki kai ka ba addini to kai ne na Allah baka ba addini ba ba ruwan Allah madaukin sarki da kai ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya shiryar da mu mala ce wata rabba radiyallahu anhu fi baitin nubuwa haƙiƙa sayyidina ali an raine shi an tarbiyyantar da shi a gidan annabta ne tarabba fi baitin lati fi baitin ladi kharajat minhu da'awatul islamiyya sayyidina ali ya taso a ƙarƙashin kulawa a gidan da ake da'awan musulunci wata rabba fi hijirar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma a ƙarƙashin kulawan annabi wa na sha'atihi fi baitin nubuwa malai ce tarihin yanda sayyidina ali ya taso a gidan annabta shine anna quraishan asabarhu azma sayyidina shawa ne aka wayi gari talauci da fari ya same su a wata shekara shadida yanayi mai tsanani Wakana kana abu talibin za iyalin kathira shi abu talib allah madaukin sarki mai iyali masu yawa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lil abbas sai annabi ya ce annabi ya ce ma abbas ammuhu shi ammin shi ne da abu talib da abbas da abula kun gano wannan kyau ku da hamza da mahaifin annabi da kakar sayidina usman su ɗaya ubansu ɗaya kun gano wannan da kyau ko to sai ce ma'ammin shi wa kana min aisar bane hashim shi kuma allah maɗaukin sarki ya yi shi mutum ne mai arziki faƙala lahu sai ce ya abbas inna haka ba ɗalib. abbas ɗan uwanka abu ɗalib, kasirul iyal mutum ne mai yawan iyali wa asaba ma tara min hazihil azmatu haƙiƙa wannan damuwa na talauci shima ya taɓa shi fantalik bina ilaihi ka zo mu je mu same shi falnukhaffif anhu min iyalihi mu ɗan ɗebe wasu daga cikin iyalan shi sai mu riƙa mashi akhudhu min banihi rajulan wa ta'khudhu anta rajulan ni sai in ɗauki ɗaya daga cikin 'ya'yan in riƙa kai ma ka ɗauki ɗaya daga cikin 'ya'yan ka riƙa ma'ana don ya samu sassauci na rayuwa da yanayin gudanarwa faƙalar abbas sai abbas ya ce na'am wannan shawara naka ya yi fantalakna hatta ataina abu talibin ya ce haka muka tafi har muka je muka samu abu talib faƙala lahu sai su biyu suka ce mashi inna nurido an nukhaffifa anka min iyalika yace mu muna son mu dan sawwaka maka iyalinka ne hatta yanka shifu anin nasi mahum fihi har a waye gari abin da ya samu mutane na kunci da talauci Allah madaukakin sarki ya yaye maka shi faƙala lahuma abu talib sai abu talib ya masu idza taraktuma li aqilan fasna'a ma shi'tuma ya ce muddin da ya cikin ‘ya'yana za ku bar man a ƙilu to sauran diyin da kuka so ku yi da su kuje ku yi na bar maku fa'akada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama aliyan wannan ne dalilin da ya sa annabi sai ɗauke sayid na ali muhu ilaihi sai zama shi ke rike da ali wa khazal abbas ja'afaran shi kuma abbas ya ɗauki ja'afar fadammuhu ilaihi shi yake kulawa da shi falam yazal aliyyar radiyallahu anhu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aliyu bai gushe ba yana tare da annabi hatta ba'athahu Allah tabaraka wa na nabiyan har zuwa lokacin da Allah maɗaukin sarki ya aiko shi a matsayin annabi fattabi'ahu aliyin sayyidina ali ya bi shi wa amana bihi ya imani da shi daƙaho kuma ya gazgata shi wa ya ƙula aliyar radiyallahu anhu na ali Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce wa qad alimtum mawdi'i min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ku kukun san matsayina a wajen annabi wa alihi da iyalan shi bilƙarabatil ƙariba irin kusancin da nake da shi wal manzilatil khasisa da kuma irin yanda Allah maɗaukin sarki ya man matsayi maɗaukakiya abin yabo wada'ani fi hijrihi wa ana walid yace annabi ya kai ni gidan shi yana kulawa da ni tun ina ɗan ƙarami ya dummuni ila sadarihi annabi yana ɗauka na ya rungume na ƙirjin shi wa yaknifuni ila firashihi kuma annabi in zai kwanta bacci muna kwanciya tare mu lulluɓa wa yusammani jasadahu kuma yana matse ni da jikin shi in ɗumin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa awaye massani shine yana taɓa ni da jikin shi ya matse ni in ji jikin shi wa ya shimmani araquhu sannan zufan jikin manzon Allah tana zama man kamar turare ita nake shinshina Wakana kana a yamaddagu shay'un wani lokaci annabi sai ya tattauna abu sannan sai ya samun a bakin ci ina fatan mun gano wannan da kyau ولقد kuntu أتبعه ittiba'an fasil أثر ummihi yace na kasance ina bin annabi yanda ka san yanda ɗan akuya yake bin uwar shi yarfa'u li kulla yawmin min akhlaqihi ilman yace kullun garin Allah ya waye ina koya daga ɗabi'un manzon Allah ilimi mai tarin yawa wa ya amuru bil iktida'i bihi kuma yana umurta na da koyi da shi ولقد yujawiru kulli sana سنة بحراء wala wala yarahu ghairi. ya ce walaƙada kane ya da kulle sana duk shekara annabi yana zuwa ya keɓe hira'i a kogon hira fa'arahu ni ina zuwa in gan shi wala ya rahu gairi ba wanda annabi yake ba shi dama ya je gan shi a wannan lokaci mala ya ce walam yajma baiti wahidin fil islami غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wa khadija wa ana thalithahuma ara nural wahayi yace babu wani gida kab a lokacin a musulunci wanda ya haɗa mutum uku a ciki in banda gidanmu ni khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ara nural wahayi yace ina kicibir da hasken wahayi wa ashimmu rihun nubuwa kuma ina shakan kanshin annabta ina fatan mun gano wannan da kyau wannan magani da malami ya ɗauko a nahajar balaga matsalan nahajar balaga littafin yan shi'a ne kun gano wannan da kyau ko aka ce wai ba hudubobin sayyidina ali ne ƙarya ne ba maganar sayyidina ali ko kwa a cikin nahajar balaga ƙarerayi ne gaba ɗaya ciki kawai wani mai fasaha ya zauna ya zayyana su da ya ga ya tsayyana abubuwa masu fasaha yana son su karɓu sai ce sayyidina ali ne ya faɗi kamar yadda aka rubuta littafin tanwirul mikbas aka ce tafsirin ibnu abbas ne ba gaskiya ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko to haka nahajul balaga yake littafi ne na 'yan shi'a bai da alaka da musulunci kwata-kwata amma maganganu ne kawai aka rubuta aka yi ƙarya an ga sun cika da fasaha sai aka ce shine in ga kanta ruwan bagaja littafi ne mai cike da fasaha a cikin shi magana jari littafi ne mai cike da fasaha a cikin shi ba duk wani abu da aka rubuta mai fasaha zai tabbata cewa wanda aka danganta ma ɗin a eh, ɗin shi ne yi wannan abun ba jama'ar annabu kuna fahimtar wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce ah, zikiru islami ali radiyallahu anhu ambatan musuluntan sayidina ali yaushe sayidina ali ya musulunta kuma ya aka yi ya musulunta Mali ce aslama radiyallahu anhu qadiman sayyidina ali ya musulunta tintini wa huwa min as islam yana daga cikin waɗanda suka shiga musulunci da daɗewa da wurwuri waƙila aka ce awwalu man aslama minan nas ba'da khadija wai aka ce farkon wanda ya musulunta bayan khadija aliyyar radiyallahu anhu aka ce sayyidina ali ne mun riga mun yi magana akan sabanin wannan wayar ga musulunta waye kaza duk mun tattauna wannan ko mala ce wa qad ikhtalafu fi sinnihi hina islamihi malamai sun yi saɓani shekarun sayyidina ali a lokacin da aka ce ya musulunta wa rajjaha ba'adu islamihi fi nahwi al-ashira wasu ka ce sanda sayyidina ali ya musulunta yana ɗan shekara goma ne kun gane wannan da kyau ku ma'ana shekara goma a lokacin ne ya musulunta li'annahu kana yunahizuha inda ila da'awa al-muhammadiyya aka ce yana dab da shiga shekara goma a lokacin da aka kada kugen da'awan musulunci wa kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ta'abbadu fi baitihi qabla da'awa annabi ya kasance yana bauta a gidan shi kafin da'awa bi fataratin ghaira kasira a wani lokaci ɗan kaɗan kawai sai annabta ya zo kun gano wannan da kyau ku to sai na ali yana ganin waɗannan abubuwa lokacin da aka zo aka musulunta sai kuma ya runguma addini aka ci gaba da yi tare da shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa yaqulu ali radiyallahu anhu sayyidina ali ibn abi talibin Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda yana cewa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bu'isa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yawmal ithnain an aiko annabi a matsayin manzo a ranar litini wa aslamat wa aslamtu yawmal thulatha yace ni kuma na musulunta a ranan me ran talata mun gano wannan yau annabi ya zama annabi gobe ya musulunta to da wannan ne malamai suke cewa ali ba shine mai musulunta na biyu ba wanda ya musulunta na farko bayan manzon Allah ya ce Khadija daga nan sai Abubakar daga nan sai Warqat ibn Nawfal daga nan sai Bilal daga nan sannan sai Aliyu da yawan mutane abin da suka ce kenan yanda kasa abun kamar yanda mu gabatar mun gano wannan eh zaidu ce bilal zaidu sannan sai ali kuna fahimtar wannan da kyau ko ai shi ala a lokacin ai ba musulunta yayi bi kawai yayi yanzu danka musulunta yayi eh koko bi kawai yayi ana ba ce shi musulmi ne ai kuna fahimtar wannan da kyau ko kullu maulud yulad alal fitara ina fatan mun gano wannan da kyau dama shi ai ba kafiri ba ne kun ce bai taba su ga gunki ba kawai bi ya yi suwaye dama suka musulunta su ne waɗanda dama a jahiliya suke sun bauta ma wani abin da ba Allah ba to su ne sanda musulunci ya zo sai suka musulunta amma shi yaro ne ɗan shekara goma ka kafarta yaro ɗan shekara goma ina ta mun gano wannan da kyau kamar aisha ce ta ce lam a'aqil abawaya ta ce ban yi wayo na tarar da iyaye na ba iyaye ina ba illa ma yi dina ya ce addini kawai na sami suna yi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu na'am eh. hmm? yaro ne ƙarami kawai zai binne masallaci zai ta yi kawai tashi dama shi musulmi ne in ya balaga ne kuma bai musulunta ba kaga shi arne ne shi hadisin ya ce illa anna abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi sai dai iyayen shi ne su mai da shi kirista ko ba majuse ko ba yahudi ina fatan mun gane wannan amma duk yaro musulmi ne shi shi sa ta 'ya'yan kafirai da suka mutu ba su balaga ba duk za su shiga makarantar annabi ibrahim ne da zai raka masa islamiyya a barzahu allah maɗaukin sarki ya sa dace mala ya ce warawa anna aliyan radiyallahu anhu aslama ƙabla abi bakarin ya ce an ruwaito aliyu ya riga abubakar musulunta an ruwaito wa kana aliyan radiyallahu anhu tumu imanahu haufan min abihi abin da ya sa ka ga abubakar ya riga shi musulunta to ai alli ɓoye musuluncin shi yake don yana jin tsoron baban shi kun gano wannan amma abubakar yana bayyanawa cikin biwa ya fi jaranta <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau mai bayyanawa ko mai ɓoyewa to wannan wata magana ne ake sa a faɗi Ƴan shi'a ne suka ƙirƙiri cewa aliyu ne wa yarga abubakar musulunta amma ba a gane ba sai aka bayyanar da cewa ai abubakar ne da kafin ali me yasa ali ba a gane musuluncin shi a farko ba kana tumu imanuhu ya kasance na ɓoye imanin shi ne mun gano wannan da kyau ko shi yasa malamai suke cewa shin da mu'min ali fir'aun da mu'min ali muhammadin waye karfin imani aka ce mu'min ali muhammad saboda mu'min ali fir'aun kana yaktumu imanuhu shi yana ɓoye imanin shi ne amma mu'minu ali muhammadin yuzhiru imanuhu shi yana bayyana imanin shi ne ba wani ɓoye ɓoye ƙarara shi musulmi ne kawai na abubakar ba gudu ba ja da baya duk abin da zai faru ma ya daɗe bai faru ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa hatta laqiyahu abuhu wai ana nan ran nan mahaifin shi ya ganshi fa qala ce aslamta ka musulunta qala na'am sai ce eh ya musulunta qala sai ce wa buna ammika wansurhu je ka goyi bayan dan uwanka dan baffanka ka ka taimake shi wa kana abubakar awwalu man azhara islamuhu kaji gaskiya kenan ya ce abubakar shi ne farkon wanda ya fara bayyana ya musulunta shi ne farkon musuluntan ai saboda annabi bai da amini gaba ɗaya a duk duniya da ya wuce abubakar abin da ya sa khadija ta fara imani kyam saboda annabi da ya dada kogon hira gida ya taho kuma abin da ya faɗa mata sai ta yadda a lokacin ka ji ka yadda shine musulunci kun gano wannan da kyau ku daga baya ne aka kawo kalmar shahada kuma yana fita daga ne ga abubakar ya gaya mai sai ce ya yadda da ya dawo gida ne sai khadija ce a tafi wajen waraka ana zuwa wajen waraka tubunan nofal shi ma ya ce ya yadda da na dawa ya ji abin da ke faruwa a gidan ya ce ya yadda to ali ya ga gidan an karba mai gidan da babban aminin mai gidan da matan gidan da babban bawan gidan duk sun bi shi me zai yi ina ba ta mun gano wannan da kyau abubakar a lokacin fa tsakanin shi da annabi shekara biyu ne shekarar shi talatin da takwas jama'a duk mutumin da ya kai shekara talatin da takwas yaro ne sai na ala a lokacin shekarar shi goma har ka haɗa ɗan shekara talatin da takwas da ɗan shekara goma jama'a mutumin da yake da shekara talatin da takwas an yabe da yaron da ya kai shekara goma a duniya kuwa jika ne ba ku. ni sai in kasa gane wannan abuwa kaji wani malamin fikihu ya ce yawon na majika ne kawai Allah maɗauki sarki ya sa mu dace Malam ce ka karanta littafin albidaya wani haya a mujalladi na uku shafi na ishirin da Malam ya ce wa ƙatta rabba aliyyar radiyallahu anhu fi baitin nubuwa. Hakika sai Ali an tarbiyyance shi a gidan annabta وفي يوم دخل رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه خديجة رضي الله عنها وهما يصليان سرا كما أرانا دا علي يشغو cikin gida sai ya tarar da annabi da khadija suna yin sallah a ɓoye kaga matsalar tarihi ko lokacin da annabi aka fara mai wahayi an mai wahayin sallah ne ba wani maganar sallah in kuwa sai da annabi ya fara sallah sannan ali ya musulunta to mafi yawancin sabai ma sun riga shi musulunta kenan ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ruwayan ba gaskiya ba ne, saboda sanda aka fara wahayi musulunci kawai ake ba a sallah mun gano wannan da kyau ko musulunci kawai ake ba a sallah ba farlanta yin sallah ba sai daren da aka yi isra'i da mi'iraji da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ka farlanta sallah a da a musulunci so ake kawo ka yadda da la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba sallah ba azumi ba zakka ba haji ba komi ba wata doka sai wannan daga baya ne annabi ya zo sai aka sa ya hana mutane ƙarya cin amana saba alkawari abubuwa iri-iri aka fara kawo dokoki na hana waɗannan abubuwan shine abin da ya faru lokacin da mushirkan maka suka je gulma wajen sarki herakal kun gano wannan da kyau ko al bukhari ya ruwaito wannan ƙadiyar a cikin littafin shi sahihul bukhari inda ya ce haddathana abul yaman الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن أتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في مدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإلياء فدعاهم وحوله عظماء الروم ثم دعاهم فدعا بالترجمان فقال wannan hadisi abu sufiya ne yake karantar da ibn abbas cewa herakal azimin rom ya aika an kira shi lokacin yana tare da wasu ayari na ƙurai shawa sun je kasuwanci a ƙasan sham a lokacin da sun yi alkawari na zaman lafiya tsakaninsu da annabi lokacin ba fada tsakanin annabi da kafaran ƙuraishawa to sai suka zo suka sami herakal a baitul makadis ya matso da su kusa da shi a fadan shi dukkanin hakimai da dakatai da sauran manya-manyan malaman fada suna nan sannan sai ya sa aka kira tafinta mai fassara cin da shi bai jin larabci su kuma ba sa jin yaren shi faƙala sai ce ayyukum aqrabu nasaban bi hazar rajulin ladhi yaz'umu annahu nabi cikinku wane ne ya fi kusanci da wannan mutumin da yake riya cewa shi annabi ne ƙala abu sufiyan sai abu sufiyan ya ce ƙultu ana ni ne a nasaban saboda shi abu sufiyan dangin manzan Allah ne na jini kun gano wannan da kyau ko shi sa ɗan shi'a kiyayyensu ko ta asali ce fa mu'awiya sai ka ɗauka wani dangin annabi ne na can nesa dangi ne na jini kakanninsa ɗaya da annabi ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa ma da aka tambaye wa ya fi kusancin dangantakan jini abu sufiyan mahaifin mu'awiya kakan yazidu ya ce ni ne ina fatan mun gano wannan da kyau ‘yan shi'ayen da suke zagin mu'awiya da yazidu abu lahabi da abu jahali ba su zaginsa haka inda za gane dama manufan manufan ɓata addini ne duk abin da ake faɗi kan yazidu wallahi ƙarya ne kun gane wannan da kyau ko saboda bayan rasuwan mu'awiya za mu zo mu kan tarihin yazidin ai shi ya zauna a kujeran khalifancin musulunci duk wani gari da 'yan shi'a da khawarijawa suka ɓata zamanin sayyidina ali inda mu'awiya bai gama gyarawa ba shi yazidu shi ya je gyara garin aka isar da musulunci ya je ya jihadi waje-waje da gwamnatin musulunci a ko'ina don da za a lissafo maka garuruwan da ya ci da yaƙi sun fi dubu fa amma in ɗan shi a ya kan yazidu sai ka ɗauka irin sarakunan gargajiyanku ne kawai zama suke kawai sai ran sallah zo su hau doki abin da haka suke waɗannan shi da yake shiga tsawon gaba da takobi yana jihadi kuna fahimtar wannan da kyau ko za a zo a karanta tarihin yazidin sai a ɗauka a kasusuwa a yada kowa ya je ya ji su yi tarihin mai tarihin a ji makaryata ne su ina fatan mun gano wannan da kyau ba abin da ya zi da ya karya suke mashi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa faƙala adnuhu ne, sai ce a matso da Abu su fiya kusa da ni wa qarribu ashabahu faj'aluhum inda zaharihi shi Abu Sufyan yana gaba sauran abokan tafiyan shi kuma suna bayan shi kun ga kai tsaye Abu Sufyan na kallon sarki su kuma abokan tafiyan Abu Sufyan suna kallon bayan shi bai ganin su sun maƙala liturjimanihi sai ce ma masu fassaran shi kullahun ka ce ma waɗannan abokan tafiyan Abu In inni sa'ilun hadar rajul ni zan tambaye wannan mutum fa in kazzabani fa kazzibuhu zan mai tambayoyi yana man ƙarya ku ƙaryata shi fa wallahi laulal haya'u abu sufyan ya ce ba don kunya ba min an ya athiru alayya kaziban a ba da labari a gari a ce na taɓa ƙarya lakazabtu an ci da sai nema annaba ƙarya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ku ji kafiri a lokacin tsoro yake ji a ba da labarin ya taɓa ƙarya amma yanzu mutum ne da addini zai zo ya buɗe baki ya ƙarya don ya cimma manufofin shi kun gano wannan da kyau ko Allah ku ji tsoron Allah kan ƙarere da kuke yi ba zai haifan muku ɗa mai ido ba malam bahaushe ya yi ƙoƙari har da ya gano ƙarya fure take ba ta yaya kun gano wannan da kyau ku Allah ya raba mu da ƙarya da maƙaryata sun makana awwala ma sa'alani anhu sai zama farkon abin da ya fara tambaya na an ƙala kaifa nasabuhu fikum mecece nasabar annaba a cikinku qultu sai na ce huwa fina zu nasabin ai annabi mutum ne mai girman nasaba a cikinmu qala fa hal qala hazal qawla minkum ahadun qabla qaddu qablahu shin a garin makka an taɓa samun wani mutum ya taɓa miƙewa yadda awon annabta kafin shi ƙultula abu sufiyan ya ce na ce a'a ƙala fahal kana min aba'ihi min malakin shin a cikin iyayen shi an taɓa samun wani sarki ƙultula na ce a'a ƙala fa ashrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum shin manya ne masu kuɗi da dukiya da sarauta suke tare da shi suke goyon bayan shi waɗanda ba su da ko kwabo qultu bal du'afa'uhum ya ce a ah, waɗanda suka bi kowa talauci ne waɗanda ba su da kowa ba su da komi suke bin shi ƙala a yaziduna am kusun ƙaruwa suke ko raguwa suke yi kultu bal yaziduna sai na bashi ansa an ji Abu na ce ai ƙaruwa suke yi ƙala hal yartaddu ahadun minhum sakhatatan lidinihi ana samun mutum ya ridde bar addinin saboda addinin ya fusata shi ba da an yada kula fihi bayan dama shi ɗan cikin gida ne ya rude bar addinin ƙultula abu sufiya ne ce a'a ƙala hal kuntum tattahimunahu bil kadhib ce shin kuna tuhuman shi da ƙarya qabla an ya ƙula ma ƙala kafin ya faɗi abin da ya faɗi na cewa ana mai annaba wahayi ƙultula abu sufiya ne ce na cewa ƙala herakal ya ce fa hal yagdiru shin yana yaudara ƙultu abu sufyan ce la baya yaudara wa nahnu minhu fi muddatin la nadari ma huwa fa'ilun fiha amma yanzu mun yi alkawari da shi ba mu san me yake kukkullawa ba qala yace wa lam tumkinni kalimatun udkhilu fiha an gaira hazil kalima Ya ce wallah ban samu dama in ɗan jefa maganan suka ba in ba ‘yar wannan da na ce yanzu mun yi alkawari ban san abin da yake kukullawa ba arne kenan kafin ya musulunta baya son ya ma wani ƙarya amma kai musulmi kake zama kake makarya wai dan ka cimma manufa ba manufan da zaka cimma ina fatan mun gano wannan da kyau ai billahi lazi ci baya ko yanzu ka gani Allah madaukin sarki ya sa mu dace Ƙala fa hal qataltumuhu yace kun taba fada da shi Ƙultun na'am abu sufyan yace eh qala kaifa kana qitalukum iyyahu ya yakin da kuka yi da shi ya kasance Ƙultu sai na ce alharbu bainana wa bainahu sijalun yaƙi tsakaninmu da shi ɗiban guga ne yau yi nasara gobe mu yi ya nalu minna wa na yau mu nasara gobe yayi Ƙala, fa ma za ya amurukum to da yazo ya da awan annabtan me yake umurtan ku da shi Ƙultu. abu sufyani ya ce na ce ya ƙulu ubudullaha wahadahu wala tushriku bihi shay'a yace yana ce mana mu bauta ma Allah shi kaɗai ne kan mu hada Allah da kowa watruku ma kana ya aba aba'ukum ku bar duk abin da iyayenku suke yi na bautan gumaka da tsaface-tsaface da abubuwan banza wa ya amuruna bis salati yana umurtan mu da yin sallah wasidiki da yin gaskiya wal afaf da zama mutanen kirki wasila da sadar da zumunta jama'a kun ji musulunci wannan ne ba su so faƙala liturjiman sai herakal ya ce ma masu fassara kullahu ka ce mashi sa'altuka an nasabihi na tambaye ka dangane da nasaban wannan mutumi fa zakarta annahu fikum zu nasab ka ambaci cewa mutum ne wanda ya fito daga cikin manyan mutane wa kadhalika rusul haka annabawa to ba asu fi nasabi ƙaumiha, ana aiko su cikin al'umma ne wance suka fi kowanne girman nasaba wa sa'altuka na tambaye ka hal qala ahadun minkum hazal qaul a garin akwai wanda ya taba faɗin irin wannan magana fa zakarta Allah kace babu wanda ya taba faɗi fa qultu sai na ce law kana ahadun qala hazal qaul da an taɓa samun wani ya faɗi wannan magana ƙablaho laƙultu da sai in ce rajulun ya ta'assa bi ƙaulin ƙila ƙablaho mutum ne wanda ya je yana kwaikwayon wata magana da ya taɓa je an faɗa wasu altuka na tambaye ka hal min aba'ihi min malakin shin a cikin iyayen shi akwai wani basarake fazakarta Allah ka ce a'a duk gidansu ba mai sarauta ƙultu sai na ce falau kana min aba'ihi min malakin da a cikin zurriyarsa akwai wani wanda aka laƙaba masarauta da a ce laƙultu da na ce rajulun ya ɗalibin mulka bihi, mutum ne ya zo yana neman mulkin baban shi wasa altuka ya ce na tambaye ka hal kuntum na Hubil kazib kuna tuhuman shi da ƙarya ƙabla an ya ƙula ma ƙala kafin ya faɗa abin da ya zo ya faɗa ɗin fa zakarta Allah ka ce a'a kad a'rifu annahu lam yakul yadhar al-kadhiba 'ala nasi yace ni ina ganin ba zai yiwu a ce ya bar yi wa mutane ƙarya wa yakdhiba 'ala Allah kuma yaje yana ma Allah ƙarya ba wasa altuka na tambaye ka sharafin nasi manyan mutane ke bin shi am du'afa'uhum ko kuwa masu rauni ne fa zakarta anna du'afa'uhum taba'uhu ka ce masu rauni ne talakawa ke bin shi hairakal ya ce wa hum atba'ur rusul dama su ne masu bin manzanni manyan nan da kake ganin su ba sa bin manzanni ina fatan mun gano wannan da ke wanda suke cewa ba a girma masu ana rena su dama ba ku bin manzanni ai mu kuma dama muna da'awa ne a zo abu manzanni ai dama asalin ku ba ku bi ina fatan mun gano wannan da kyau wa sa'altuka ayaziduna am yamqusun na tambaye ka ƙaruwa suke ko raguwa suke yi fa zakarta annahum yaziduna kai da kanka kace ƙaruwa suke yi wa kazalika amrul iman haka yace haka al'amarin imani yake hatta ya timma har ya cika wasu altuka na tambaye ka ayartaddu ahadun sakhatatan lidinihi shin akwai wanda yake ja da baya dan an mai wani abun ban haushi a cikin addinin ba da an yi da khulafihi bayan ya shiga Fazakarta Allah kai da kanka ce babu wa kazalikal iman haka imani yake hina tukhalituhu bashashatul qulub lokacin da ya kama uwar zuciya kun gano wannan da kyau ko ba abin da za a maka yin imanin ka na gaskiya ne ka ja da baya wa sa'altuka hal yagdiru na tambaye ka yana yaudara fa zakarta Allah kace baya yi wa kazalika rusulu la tagdiru haka annabawa ba sa yaudaran kowa duk wanda za su yi magana shi gaskiya suke gaya mashi wasu altuka bima ya amurukum na tambaye ka me yake umurtanku da shi fa zakarta annahu ya amurukum an ta'budullaha wala tushriku bihi Ka ce yana cewa ne abota ma Allah kara hada Allah da kowa wayan yanhaakum an ibadatil awsani yana hana ku boton gumaka wa ya'murukum bis salati was sidqi wal afaf yana umurtanku da yin sallah da gaskiya da zama mutanen kirki fa in kana ma ta ƙulu haƙƙan in abin da ka faɗi ɗin nan kai abu sufiyan gaskiya ne fa ya mawdi'a qadamayya hataini kaga ƙasan nan nawa sai ya ci da yaƙi sai ya mamaye ta wa kuntu kuntu alama annahu harijun, ni na san zai bayyana lam akun adunnu annahu minkum amma ban tantance na sakankance cewa a cikinku zai bayyana ba falau a'lamu anni akhlusu ilaihi da na san zan iya kaiwa gare shi salin alin na tajashamtu ilqa'ahu ce da na yi fatan haɗuwa da shi walau kuntu walau kuntu yace da zan samu kaina a wajen shi lagassaltu an ya ce da na ni zan rika wanke mai kafafun shi kun gano wannan da kyau ko sarki ya zama yaro annabi na wanke mai kafa su ko su abu sufiyan ba kowan kowa ba bugun shi suke a garin rena shi suke yi zagin shi suke yi ina fatan mun gano wannan da kyau haka al'amarin addini yake duk wanda ya ɗauko al'amarin addini irin na annabi haka Allah maɗaukin sarki zai tada mai shi da mujrimuna akabira kabira mujirimuha fiha wama wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wama yash'urun Allah shi kiyaye summa da abi kitabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sannan ya sa aka kawo wasiƙan annabi alladhi ba'atha bihi dihiya wanda aka aiki dihiyatul kalbi ila azimi busra a kai masarkin busra fadafa'ahu ila herakal sai shi kuma aka ce kai ma herakal faqara'ahu sai karanta fa'iza fihi saƙon da ke ciki bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasuli ila hirakal azimin rom salamun alamanin man ittaba huda amma ba'ad fa inni ad'uka bi di'ayatil islam aslim taslam yushika yu'tika Allahu ajraka marrataini fa in tawallaita fa inna alayka ithma arisiyin wa ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقول فقول اشهدوا بأننا مسلمون جماعة إياك أبن دام كرم تاكينا سبحانك اللهم وبيمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم